lalle abin bakin ciki ne dai mun samu labari cewa wasu yan bindiga wanda dai ba a san ko su waye ba a cikin dare lokacin da a wannan kauye da ake kira imbiya ana barci sai suka afka ba wannan kauye a wani gida anan kuwa suka kashe mutum guda hudu mutum da matansa da kuma yara guda biyu a takaice da muka samu labarin aka tura jama'a kafin a yi su sun riga sun yi aikata kuma sun riga sun bar wurin amma dai duk da aka ba mu eh, sayar da bincike ba muna shi kwamishinan 'yan sanda na jihar taraba ya umarci dpo da kuma area commander na wannan wurin tattara bayanai game da su waye suka aikata domin a tabbatar da cewa an cafke su a yanzu aka dai ana aiki kuma an kula suka kwanta wannan wurin kuma akwai jami'an tsaro a nan da suna sa ido domin tabbatar da cewa akaɗin bai sake faruwa a wannan wurin ba. Eh kamar yadda ka ce jami'an tsaro na kokari kawai yanzu kenan ba wanda aka kama kan wannan batu dai. Eh kamar yadda na gaya maka abin ya faru da dare sosai ah, aka tuntube mu kafin jami'an tsaron mu su iso wannan wurin mutane sun riga sosai sere kuma wuri ne wanda ke cikin kauye sosai wanda kuma gwadan rata kafin mu iso sun riga sun bar wannan wurin amma muna kukuri. muna tattara bayanai kuma muna sa tsammani Allah zai ba mu nasara a kansu. Eh, wannan ma na zuwa a lokacin da a yankin Karim Lami da wasu ƙauyuka eh, akwai mahara da ake zargin kan cewa sun ƙetare daga jihar Filato, Yargamawa sun kawo hari eh, a wannan yanki na Amara da makamantansu haka. Kamar yanzu wani mataki rundunar 'yan sanda ta ɗauka kan wannan sabon hari da ake kaiwa waɗannan ƙauyuka? Eh, wannan ma akwai mun samu wannan bayanai kuma tun daga wannan ranar da abin ya faru shi DPO mai kula da wannan yanki an tura mishi jami'an tsaro daga headquarters Mobalawa suka hada suka tafi zuwa wannan wurin suka je suka zauna kuma suka lalle tarar da gaskiya cewa mutane ne wanda suka tallaka daga wancan jiha suka shigo suka kai arewa wasu wanda kuma muna kan bincike kuma an sake tura jami'an tsaro har yanzu suna wannan wurin domin a tabbatar da cewa an kare eh, jama'a na wannan wurin da kuma dukiyoyinsu. Eh, akwai wanda aka kama a wannan hari na waɗannan ƙauyuka ko kuka yanzu ba wanda aka kama? Eh, har yanzu mutanenmu suna nan kuma ana kan aiki bayan da mun kammala aiki da kuma a wannan lokaci ne za mu iya tabbatar da irin nasarar da muka yi a wannan aikin da yanzu aka ana iya kenan. To Allah kyauta na gaba. Na gode.